الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أعوج إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فتعب بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد يوم أواد سكي صلى الله عليه وسلم عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na sha bakwai ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya dini da goma ga watan biyar shekara 2020 daidai dai da aka ce yanzu nan kwana bakwai ta sake zagayowa ta sai kuma maganan kwana da ramadan sai kuma idan Allah ya sake ara mana lokaci wasu kuma shekarar za ta zagayo ba za ta zagayo da su ba kuma wannan wata na ramadana ya aje mana tarihi da mafi yawancin mutane ba su taba ganin sa ba a rayuwa ta yadda a kirga jima'a daidai wajen guda takwas a jere an yi ta masallaci ta wannan musifa ce da mafi yawancin mutane ko in ce duka mutum mai shekara ɗari a duniya ma bai taɓa ganin wannan musifar ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sannan alamomi na nuna cewa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ma ya kiyaye hatta abin da ya shafi al'amarin gidi to sai dai kawai abin da ya samu ta yadda in kana da sabon kaya ka sa ranar sallah ka ci gaba da manzurai da za a ido kawai amma maganar idi ba ba ita ake ba don juma'a ma ba ta samu da da idi allah ya kiyaye wannan shine akwai dan uwa alhaji ibrahim gaya wanda shi ne bawan allah da yake ɗaukar nauyin wannan karatu ana sawa a gidan rediyo na wato farha a nan niger sannan da kuma hausa bakwai da ake sawa yana buƙatar addu'o'i akan wasu abu da suka taso masa alhaji ibrahim muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abin ya taso maka allah ya maka mafita a kansa ko muna roƙon jama'a da allah su taya shi da addu'a jiya mun tsaya aya ta biyar yau za mu tashi aya ta shida ya yi hallazi na amanu idan kuntum ila salati akarmaka allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولنا بك إلى الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمين إذا يصلى فاغسلوا وجوهكم وانكي وعيدي وأيديكم لهنا ينقو إلى المرافق تعرض عينهم وفوقوا ينهنوا لهم wamsahu bi rukusikum ku shafi kawukan ku wa wato sannan ku wanke kafar ku ilal ne tare da idan sahu wa in kuntum junuban in kun kasance kuna da janaba fa taharu ku tsarki ta hanyar yin wanka wa in kuntum in kun kasance ba ku da lafiya rashin lafiyar da in mutum ya amfani da ruwa zai ci ku au ala safarin ko kuna kan hali na tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko dai daga cikin ku yaje yayi bayan gida aw la musumun nisaa ko kuka jima'i da mata falam tajidu ma ba ku samu ruwa ba bayan kun nemo ruwan fatiyammamu sa'idan tayyiban ku kudin fari kasa mai tsarki ku yi taimama da ita famsahu sai ku shafi wujuhikum fuskokinku wa aydiyakum min sannan ku shafi ainihin wato hannayenku ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah ta'ala bai nufin ya takura muku cikin addini walakin yuridu li yutahhirakum sai dai yana nufin ya tsarkake ku ne wal yutimma ni'matahu alaykum kuma ya cika ni'imar sa gare ku la'allakum tashkuruna dan ku kuma ku gode masa akan ni'imar da ya muku wannan jimla ta ya ayyuhal ladina amanu wanda aya ta fara da shi ya undin zamu ga harfu da'in ne mabni ala sukun ay kuma munada ne mabni ala dhamm fi mahalli nasb sai da huwa maf'ul al-ism al mausul na allazina kasancewarsa mabni ala al-fathi shine fi mahalli wato fi mahalli nasbin na'at jimla ta amanu in muka kalle ta kasancewar ita ce fi'ilun mari. مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل جملة تآمل لا محل لها صلة الموصول نا الذي sannan jimla ta ya ayyuhal ladina amanu gabaki ɗayan ta la mahalla laha isti'nafiya ba ta da mahalli dan ita ce wacce aka fara zancen da ita idan kuntum ila salati in muka kalli idza za mu ga kayan aiki ne na sharadi idan kuka tashi za ku tafi sallah to me jawabi na izanin shi ne fagisilu zuwa ku da aka iza wato kayan aiki ne na sharfi adatu sharfin na zai jajin musadamminin lima'an al-mustaqbalu min az-zamani mabniin 'ala al-sukun fi mahall nasb wa huwa mudaf jumla gabaki din ta kuntu ila salati Kasancewata wata jumla fi'liya wal jawab wal majrur ita ke fi mahall na na'at na'in huwa tujiza to dan haka Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati al-imam al a cikin tafsirinsa da ya kawo sai da ya ce wannan ayar da muka karanta yanzu fiha wata na sunan matsala akwai matsala ɗaya har guda talatin da biyu cikin wannan ayar kuma haka ya fara a matsalatul hula ya fitar a matsala sani har sai da ya fitar da matsaloli guda talatin da ainihin wato biyu a cikin wannan ayar bayan ya kawo maganan cewa zakarar kushiri wa bin Annahada anna na al-aya nazalat fi fi aisha wannan ayar ta sauka ne akan kissar matsalar nana aisha Allah ya tsara mace yadda mafatihul Hulgai a tafsir kabir na razi abu abdullahi muhammad bin umar bin hassan bin hussein at-tamimi ar-razi wanda ya rasu hijira 606 da ya buɗe tafsirinsa a wannan ayar sai yake cewa in eh, ilam ka sani annahu ta'ala iftataha surata Allah ya fara wannan surar bi qawlihi ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud da shi aka fara kuma za mu ga cewa wannan sura ta ma'ida tana daga cikin surorin da ya ayyuhallazina amanu ya maimaito a cikin taunin su 18 sai yake cewa wa zalika wannan ku ya faru ne li annahu hasala bainar Rab wa bainar abd ahad saboda alƙawari ya faru tsakanin Allah da bawa shi bawa farko ana so ya san cewa samar da halitta daga babu da samar da ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita idan ba Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya isa wannan daga nan wa ahadul ubudiyya lokacin da ka yadda samar da halitta da samar da bukatarta da daukar nauyin kulawa da ita babu wanda zai iya yi wannan yake tabbatar maka da cewa babu kuma wanda ya cancanta a sama da kasa a bauta masa in ba Allah ba sai ya ce fa qawluhu awqu bil uqur maganar da Allah ya faɗa mana a farkon sura yace ku cika alƙawari ba ta'ala min ibadihi Allah ya nema daga bayinsa ne an yufu bi ahadil ubudiyya su cika alkawari na bauta tsakaninsu da Allah faka annahu qila kaman an ce ilahuna al-ahadu nau'ani Allah alkawari iri biyu ne ahadun rububiyyati minka akwai alkawari wanda ya shafe ka wanda kai kake yin halitta ka samar da bukatar ta ka dauki nauyin kulawa da ita wa ahadul ubudiyyati minna sannan alkawarin ubudiyya mu kuma daga gurin mu ne haƙƙin Allah ne ya halitta ya samar da ita da buƙatarta idan yi haka kai kuma bawa haƙƙin ka ne kai kuma ka bauta min ka ka haɗa shi da kuma shi yasa duk wanda ya kuskure ya tafi lahira yana haɗa haƙƙin Allah da wani billahi lazi ya ɗauko rigimar da ba wanda zai iya warware ta sai yake cewa fa an ta'aula kai ne ka fi tantanta bi an tuqaddima wafa bi ahadi ar-rububiyyah wal Allah shi ya fi cancanta wajen ya gabatar da alkawarinsa da yi wajen samar da halitta da buƙatar ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita da kuma kyauta mata faƙala ta'ala na'am sai Allah ya ce kofi awwalan bi ahadar rububiyya wal karam kuma Allah ya ce alkawarinsa na mai yin halitta ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita wannan Allah ya yi ta ɓangaren shi shi yasa yake halimin khaliqin ghairullahi akwai wani wanda ba Allah ba wanda ya isa ya halitta qulil lahu khaliqu kulli shay'in in huwa al-wahid al Allah shi yake halitta kowane irin abu sai yake cewa wa ma'lumun abin sani ne anna a duniya. duk wani amfanin duniya mahsuratun fi ne. an taƙaita shi cikin abu guda biyu lazzatin mat'am ko dai abin yana da alaka da jin daɗin abinci walazzatul manka ko yana da alaƙa da jin daɗin mace galibin duk abin da suke bayan na duniya to za ka ga yana biyu bayan wannan imma abincin da yake da alaƙa da za ka ci sai kuma mace wanda yake da alaƙa da aure sai ce ba subhanahu fi bayani ma hillu shi yasa maka ga Allah madafafin sarki ya buɗaɗa bayani wajen yi mana bayanin abin da ya halatta wa ya harumu da abin da ya haramta min al na abinci tun muka lura sun daga hurrimat alaikum al-maitatu dukkan wannan shafu yana da alaƙa da abincin da za a ci ne da kuma shafin da ya gabata a baya sai yake cewa la jarama da ka manaki da kuma maganan aure walamma kanat al-hajjatu ila al-mat'um lokacin da ya zama bukatuwar dan adam zuwa ga abinci fawqa al-hajjati ila al-manquli tana sama da buƙatar aure la jarama kad bayyana mafhuma alal manqush yasa muka ga Allah da ya tashi sai da ya fara bayanin abin tukun na kafin aure Don shi aure abu ne da sai shekaru ya kai ake yi shi kuma abinci daga lokacin da ka zo duniya kana buƙatar shi kai balma hasali tun kafin ɗan adam ya zo duniya yana da buƙatar abincin wannan ya sa shari'ar musulunci ta kalli mace mai ciki idan ba za ta iya azumi ba aka ce ta ajiye ta tafiyar ba sai ta rama ba wannan ya sa shari'ar musulunci ta kalli mace mai shayarwa saboda abincin da take ci yana da alaƙa da ɗanta wannan abincin in ta ci abinci a zauna lafiya in ba ta ci abinci ba akwai matsala shi yasa in aka kalli mace na shan muguwar bakar wahala ba za ta iya yin azumi ba sai aka ce to ta ajiye azumi Kunga lokacin da buƙatar ɗan adam zuwa ga abinci ta fi tsanantuwa tun daga ran da ya zo duniya kai tun kafin ya zo duniya yana da buƙatar shi shi yasa Allah sai ya fara gabatar da bayanin abincin kafin ya zo maganan aure sai yake cewa la jarama faqad bayyana al-maqum ala al babu makawa shi yasa Allah sai ya fara bayani akan abinci akan aure wa inna tamami hadha al-bayan ka annahu yaqulu lokacin da wannan bayanin ya tafi kamar Allah ya ce qad wafaitu bi ahadir rububiyya ni na riga na cika alƙawari na wajen samar da halitta da samar da buƙatar ta daukar nauyin kulawa da ita fi ma yutlabu fi dunya min al manafi wal lazzati cikin abin da ake nema na amfanin duniya da jin daɗi fastagil anta fi dunya bil wafa'i to kai kuma ka shagalta a duniya ka yi ƙoƙari ka cika ma Allah alƙawarinsa bi adil ubudiyya alƙawarin da ka ɗauko cewa za ka bauta ma Allah shi alƙawarin shi na zai halice ka ya samar da buƙatar kai ɗauki nauyin kulawa da kai yayi kai kuma ya kawo ka duniya to alƙawarin da ka ɗauko za ka bauta masa yanzu wannan kuma ya rage ka. ko ka cika ka je lahira a wani lafiya ko ka taɓa ka je lahira wannan matsalar ka ce amma dai shi Allah ya riga ya gama nashi shi yasa za mu ga galibi wasu gurare a ƙur'ani idan Allah zai ce a bauta mai to sai ya faɗa aikin da ya yi ya ce ya yi kara, ya yi kara, ya yi kana Allah zai ja ala lakum al-abda firashin was samaa bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa'akhraja bihi min samarati rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum tunda kun san wancan aikin Allah ne ke karka kuskure ka zo duniya wajen bauta mai ka ɗauki kishiya ka sa masa sai yace walamma kana a'zamu ta'ati lokacin da kuma ya zamanto mafi girman aikin ɗa'a ga Allah بعد الإيمان باين إيمان شيني الصلاة وكانت الصلاة دك شيطا ما لم يسكتي دك Mu kalla. za mu ga wahayi ake wa annabi a ce ya yi kaza kar yi kaza amma sabulla saboda girman al'amarinta sai da aka gayyaci annabi muhammad aka yi isra'i da shi daga baitul maqdis zuwa daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu daga nan aka fara tayar da annabawa ya shiga ya musu limanci sannan ya wuce sama sai da ya je wajen Allah ɗin gungun sana ka ɗauko sallan nan aka bai shi ne yayin da ya zamanto a azamin sa'ati ba'adal imani as-sala duk wani aikin da'a ga Allah bayan imani ga Allah subhanahu wa ta'ala to bai kai sallah ba bai kai shi ba na ta faɗa na ce abu guda uku duk wanda ya ga yana da matsala da sufi bincika alakar sa da ɗaya daga ciki abu na ɗaya idan kana musulmi kaga kana fama da kuncin rayuwa duniya ta maka ɗaurin jemin minti ta zargi sama ta zargi ƙasa to ka binciki alaƙar ka da littafin Allah alƙur'ani wajen karanta shi a ina za a samu wannan shine wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka da ka bijire wa dokar Allah ta hanyar Qur'ani baka da alaka wajen karanta shi to Allah ya kiyaye dama rayuwa dole sai maka daure da minti abu na biyu ka binciki alakar ka duk da ka tashi za ka yi wani abu kaga kayi feluwa ba kai nasara ba ka binciki alakar ka da iyayenka in sun mutu ya kuka rabu da su in suna da rai wacce mu'amala kake da su a ina za a samu wannan shine annabi isa ya ce wato barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sana abu na uku in kana musulmi kaga fadawa cikin manya manyan laifuffuka na kaba'ira suna maka sauki to ka binciki alaƙar ka da sallah ka gani za mu ga a suratu maryam annabi isa da Allah ya yi magana da shi ran da ya zo duniya cikin abin da ya sai da ya ce wato inni abdullahi kitaba alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya da yake wa dhukur kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya bayan ya gama magana sa zo yi magana akan annabi wato Musa ta wadu kurfin kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya wasu wa nadinahu min janibi turul aymani wa qarrabnahu najiya wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya yazo yi magana kan annabi isma'il tawadu qurfil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya yazo yi magana wa kana ya'muru ahlahu bis salati wal zakati wa kana inda rabbihi maghdiya yazo yi magana kan annabi idris tawadu qurfil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya da ya gama sai ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim wannan su ne wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina na har sai ya gama to da ya gama sai ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfu adaa'u salata wattaba'u shahawat to fa sawfa yalqawna kayya daga zaran mutane sallah ta wulakanta a wajen su to fadawa cikin duk wani babban laifi za ka ga yana da sauki a wajensu abu ne da ba shi da wahala to shi yasa nan yanzu yake cewa lokacin da sallah ya zamanto ita ce babban abin da ya fi kowane abu girma yake cewa bayan imani na Allah wa kana salatu la yumkin iqamatuha illa bis sahara ita kuma sallan nan ba zai yi ba a tsayar da ita dole sai da tsarki la da rama bada a da zikirin sharaɗi ta wudu'i shi ta Allah sai ya fara da ambatan sharaɗi na yin sallah din da kuma alwuran faƙada shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku inda kuka yi imani Shiyasa za mu ga watan jimla ta wato fafsilu wujuhakum la mahalla a ita ce jawabin shart ghairu da aka sannan gabaki daya jumla ta sharadi da aikin da yake mahallala ha jawabun nida shine jawabi na kiran da Allah ya ce wa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani jawabun na kiran ga abinda Allah subhanahu wata'ala yake so ai da haka kamar yadda muka kira cikin yan kwanakin nan kamar yadda muke faɗa na yi magana shekarun jiya ina kira zuwa ga 'yan social media su ji tsoron Allah wani lokaci sai kai magana sai ka ga wani yanzu kan ya ɗauko rubutu naka ya wani rubutu bai da alaƙa da abin da ka faɗa ya ɗauko hoton wasu shugabanni ya harada sai ka ga wani sai in zai saurara sai ɗauka wani tashin hankali ka faɗa zai saurara duk wurin Allah don haka wallahi yanzu muna kallon sallar juma'a yanzu an dabbaru wajen sati takwas saboda haka wannan matsalar malamai su duba ta abinda muke faɗa cewa abinda ba zai yiwu ba a samu duka to ba za a bai shi duka ba harkar rayuwa ba ba zai yiwu ba a ce za ta tafi babu matsala amma harkar addini ne za ta tafi da matsala kowa yana kallon irin guraren da ake ba da dama a ranakun da ake fita aji da cinkoson da ake samu wanda duk wanda ke bibiyan harkar kafafun yada labarai ya san wannan kowa ya san wannan so saboda haka muna jin tsoro kada ta adilin masallatai da aka yi ɗakin Allah annabi ya faɗi cewa a haƙƙul biladi idan lahi masajidwa duk kowace ja'a wallahi babu inda Allah ya fi so kamar wannan dakin da mutane suka rena na Allah idan akwai gwamnan house a jihar to diyar da masallaci ake ganin sa karami to Allah ya fi son wannan masallacin sama da gidan wannan gwamnatin ma dama ba masallaci bane a cikin haka so da haka muna ba da shawara hukumomi su duba wannan lamari ma dama an yadda cewa wannan abin in yana da alaka Allah ne zai yayi abin ba dabarar ɗan adam ba ce za ta ɗauki abin to a yi wani tsari yadda ake tafiya raguwa harkoki na rayuwa masallaci ɗakin Allah a yi musu tsarin da muna goyon bayan a takaita cunkoson jama'a amma a rufe masallatai ba a komai a cikinsu kuma mutane za su fitar zai su yi harkokinsu na rayuwa ba kuma wanda ya san nan da za a buɗe masallatan to wannan muna roƙon Allah ya kiyaye kada Allah kuma ya janyo wani fushin tun wannan matsalar wani abu ne da wasu suka kirkira suka hada wani abu da wani abu ya zamanto dan adam na iya control din shi har wani abu ya zo daga wajen Allah wanda ba wanda ya san inda yake ba kuma wanda zai iya control din shi wallahi muna bin tsoron wannan abu saboda haka muna ba da shawara cewa hukumomi su duba wannan lamari tunda asali taron mutane ake jin tsoro to a takaita taron mutane ta hanyar koda a ce adadi na mutane da za a bayar wanda za su zo su sallar juma'a ya zaman to ba shi da yawa ya fi a bar masallatan a rufe su ba wanda ya san yaushe za a koma haka ma masallatan da ake kamsa salawa wasu za ka ga a unguwa ne sun san adadinsu sun san kansu isu isu yanzu kuwa a kofar gida wasu suka ce za su yi sallar taron ko isha abin sai ga tashin hankali bai zama wadda aka mana ba da shawara wannan lamari a duba shi mu ba cewa muka a saki kowa ya je ya saka dama a'a kamar yadda harkar rayuwa an yadda cewa dole ba za ta tafi ba akwai bangarorin da sai an yi tsari rayuwa za ta tafi to gara fa mutum ya mutu da matsalar bai ci ba bai sha ba amma baka wanda ya san Allah ya san addini wallahi da mutum mutuwa ta zo masa sa da Allah ta lalata sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine Allah ta'ala sai ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani idan kuntum ila salati idan kun tashi za ku tafi sallah a nan wajen malamai suka ce idan kuntum da ma'anan idan arastumul kiyama in kun yi nufin yin kiyama shi yasa sa ga farallan sallah da suke faɗa guda bakwai idan ka bi su a hankali a hankali cikin wannan ayar da izinin Allah za a fito maka da su cewa abu kaza abu kaga na farko za a ce maka akwai niyya to niyyar an samu ta daga izani shine idan kuka yi nufin ninkewa za ku tafi sallah sannan za ku tafi sallan nan sai ka kaddara ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati wa antum muqdisuna idan kuka miƙe za ku tafi sallah alhalin kuna da hadasi a jikinku yanzu me zai faru to fafsilu wujuhakum to ku wanke Sau da in lokacin sallah yanzu ka riga ka yi alwala a baya babu hadasi a jikinka wannan umarnin na Allah sai ka sake dabbaka shi sai ka sake yin alwala a'a ba dole bane daga shi yasa dole sai ka kaddara idan kuntum ila salati wa antum muhdithuna tufassilu wujuhakum idan ka tashi zaka tafi sallar alhalin kana da hadisi to ku wanke fuskarku da haka zamu ga anan wajen malaman balaga suka ce idza kuntum ila salati ay idza aradtum al-qiyam ila salat fa ubbira sai aka yi ta'abiri an iradatul fi'li bil fi'li akan wato irada iko ko iyawa na aiki da aiki wa aqamal musabbab maqamal sabab sai aka tsayar da musabbabi a madadin sababi lil mulabasati bainahuma saboda mulasaba tsakanin su kamar yadda zamakshari Musa Jarullahi ya faɗa a littafin sa na tafsiri al sannan a cikin wannan ayar malamai suka ce akwai ijazu bil hasbi shine idza qumtum ila salati wa antum suna. ya ka taƙaita muhdi suna don dole sai ka kaddara haka muhdi suna abu abdullahi al-husayn bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira ta ɗari biyar da goma ya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce ya yi wallazi na amanu idan kuntum gidan salati ya ce ai idan rastu mulkiya ma gidan salati ya ce daidai ka da faɗin Allah da madaukakin sarki da ya ce fa'iza ƙara'atar ƙur'ana ta ga fa'iza ɗin ba sai in ka karanta qur'anin bane za ka nemi tsarin Allah a'a lokacin da ka yi niyyar za ka yi karatun ƙur'ani to lokacin za ka yi isti'ana sannan sai ka fara karatun alqur'ani sai ya ce wa zahirul ayati zahirin ayan nan ya tsudi wujubal wudu'i yana hukunta alaula cewa wajibi ne inda kulli marratin yuridu al kowane lokaci sanda mutum ya nufi irin salatu zuwa ga sallah sai ya ce lakin ulimana bi bayanin sunnati sai dai an sanar da mu ta hanyar sunnan manzon Allah wa fi'ilin nabi annal murada min al-aya abinda ake nufi daga wannan aya idan kuntum ila salati wa antum ala ghairi tuhurin alhalin ba ku da tsarki to ku tsaya ku yi alwala shine yake cewa annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda Allah ba zai karɓi sallar ɗaya ku ba idan yi hadafi har sai ya yi Ka kaga wannan yake nuna ma mutane buƙatuwarsu zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen fassara alqur'ani da haka in baka koma zuwa ga sunnar annabi ba ka ɗauki wannan a doron yadda ƙur'ani yake to dole dissan da ka tashi za ka yi sallah ko ba ka yi hadasi wato dole sai ka sake tasgidin alwala dan shine abin da zahirin alqur'ani yake nuna sai Allah ya ce faksiru wujuhakum wanki fuskaku to sai yan qalaqatu yan tatini munkiru sunna haka ake ce musu kwanan nan na ga wani ya ji yayi karatu a cikin su kuma ina nan zuwa kansa ina jira ne abubuwa da tsallaba wai yana so ya kare kansu wai su ba yan ba bane wai a'a wai in wani ya faɗi magana ne sai suke shi wannan da ya faɗi magana tun da ta saba ma Allah to ƙala ƙato to shi ne har yake ƙata da yaki kaga da nan da aka siya ce wani ƙato ne ya yi iskanci da rashin mutunci ina nan kuma zuwa zan dokansa to nan wajen da Allah ya ce fakshirin wujuwa ku za ku ga ɗan ƙur'ani zalla munkiru sunna ɗan tatsi ne ɗan ƙala ƙato wannan shi ne sunan da za ku daina kiransu da shi amma cewa qur'ani ne kwata kwata ba su dace da wannan sunan ba da larabci haka ake ce musu munkir sunna ko yan kala kato ko yan tadini wannan shine sunan su na yanka idan suka tashi za su fara adola sai su fara wanki fuska idan kai magana sai su ce maka ai ba su ga inda aka ce a fara wanke hannu ma sannan ai kuskura baki a shakawa a shaƙa hanci ba su ba su ga inda aka bar wannan ba to cikin nan wajen za mu zo mu bayani cewa ko da ƙur'ani ya faɗa abu zahirinsa ba za ka gane yadda za ka yi ta tabikin ƙur'anin ba in ba manzan Allah ba ne ya koyi tafi yadda za ka yi ta tabikin shi misali Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum sai yace hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kan ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu sai kun nemi izini sannan sai kun yi sallama ga masu gidan idan ka je in ka ɗauki doron ƙur'ani wanne za ka fara za ka fara neman izini ne in shigo in an baka eh sannan ka ce to bari in sallama in shigo amma idan ka je wanne kake fara yi sallama kake fara yi in an amsa sannan ka nemi izini in shigo kenan ka ga maganan yanzu ka fara yin sallama sannan ka nemi izinin yadda za ka shiga wannan manzon Allah ne ya karantar da haka in ko mutum ya ce doron ƙur'ani zai yi to dole ya askata, in ya je sai dai ya fara neman izini sannan ya sallama don shi ne abin da alƙur'ani ya faɗa to sai mu duba mu gani an yanzu ba ma don allah ba tunda matsalar corona virus ta zo an ce sai an dinga wanke hannu in ma ka ce ba za ka wanke hannu wajen alwala ba saboda ƙur'ani bai ce ba <laughs> saboda ƙura'ani ya ce ba su kawai sai ka fara da fuska ta yanzu ba don Allah ba ma don corona virus ma ka dinga wanke hannunka kafin ka ta juma ma fuskar ba don Allah ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kowa hikima da sanin ya kamata shi yasa ko ka shi da Allah ya turo da addini ya zo in zai yi alwala ya fara wanke hannunsa kaga wannan shi yake nuna maka cewa lokacin da zai tafi ya wanke fuska ko da akwai wani abu da yake da alaka da hannun da matsala to sanda za a samu fuska fuska ba ta da alaka da shi kamar yadda ne hikimar da likitoci suke cewa a wanke hannu yanzu a yi kaza a yi kaza sannan na biyu za ku ga cewa akwai kuskuren baki kuskuren baki baki gaba ce daga cikin fuska kamar yadda hanci gaba ce daga cikin fuska wanda zai fara alwala ya kuskure bakinsa ya shaka ruwa a hancinsa ya gaji sannan ya zo wanke fuskar wajen game wanke fuskar bai kai wanda kawai ya tashi ya wanke fuskar ba ba ruwansa da baki ba ruwansa da hanci ya wanke fuskar wani wajenta amma akwai gabar da ya yi wanki ba ta da alaka da wankin biyu amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane ga yadda ake wanke fuskar ka kuskura baki ka shatsa ruwa sannan ka zo ka wanke shi shine faksilu ko, sai suka ce su babu ruwansu da aikin annabi wannan shine qala qatu to amma kuma wasu daga cikin su ɗan renin wayo ne saboda mutum ne zai ce maka bai yadda da hadisi sai ka je masallacin sai ka ji an kwada kiran sallah kuma duk qur'anin nan da ke gaban mu sura 114 babu inda kiran sallah yake in ka matsa mutum sai ce ai sallar nan yadda ka ganta tun fil azal haka ake yin ta haka ake to da haka in an ce fafsilu wujuhakum abinda annabi yake ne ya wanke hannu ya karantar da al'umma a laula sannan ya kuskure bakinsa ya shaƙa ruwa sannan ya zai wanke wannan muƙaddimatu ne na wankin fuskar in babu su kamalar wankin fuskar ba zai cika ba kuma an ka ce a'a to shi kenan suka mutu ai ga to tirin yanzu sun ce ka dinga wanke hannu har da sanataila ba aya ba hadisi kuma in ba dan dole ma yanzu in ka je guri suka mika ma sanataila suka ce mai ko a daddanna ma dole haka zaka daddanna za su yi a wanke hannu a yi kana shi sa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai ne zaman lafiya to da haka sai Allah yake fasilu wujuhakum wanke fuskokinku wanda mun faɗi kamalar yadda wankin fuska yake don ka gane cewa hanci gaba ce daga cikin fuska shi yasa za ka ga yadda fuska wata sassan take yin gashi shi ma hancin yana yin mai yana yin ainihin wato gashi wannan kidahumanci ne da dabbanci da rashin sanin littafin Allah na su ‘yan tsala ƙasu ‘yan tatsi ne ‘yan ƙur'ani zalla wannan shi ne ko ka taɓa ganin an cirewa mutum baki aka cire masa hanci sana aka ce abin da aka cire masa na bakin da hanci bai da alaka da fuskarsa ko ka taba ganin yanzu inda za a samu wani abu a datse mu mutum nan sai ya ce to an cire masa fuska amma a cikin fuskan nan ba a cire baki ba ba a cire hanci ba saboda ba gaba ba ce a cikin fuska wannan wannan dabbaci dan fuska wata gaba ce da ta hada kuma gabobi sannan ta zama fuska akwai ido akwai hanci sannan akwai baki wayannan su suka hada suka yi fuska to wanke bakin da wanke hanzin sai suke ganin cewa ai sabon abu aka kawo da aka tunda qur'ani ya ce faksulu wujuhakum to da sun tashi kawai kaya kaya kaya mutum zai kuma fuskar ruwa shine faksulu da aka shi annabi bai san faksulu wujuhakum din ba bai san ina ne fuska wannan shi da aka ce Allah ya ce faksulu wujuhakum ku wanke fuskar ku sannan wa aydiyakum da hannayen ku ila marafiki. da haka ina anan da ma'anan ma'al marafi tare da wuyan hannu kamar yadda ila tana zuwa da ma'anan ma'a wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum shine ma'a quwwatu shi yasa zamu ga malaman mu na malikiya abinda suka faɗa kenan dillita taban su in kana karantawa zaka ga ila da ma'anan ma'a da haka shine ai ma'aha kama bayyana sunna tare da ainihin wato wuyan hannu kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi bayani sannan sai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukan ku. sannan wa arjulakum ila al-ka'abaini sannan ku wanke kafa ku ita kuma kafa tare da ainihin wato wuyan hannu abu abul baqa abdullahi bin husaini bin abdullahi al-askari wanda ya rasu hijira 616 yace bi ru'usikum alba'u dinnan shine alba'u za'idatu wa man wa qala man la khibrata lahu bil arabiyya wanda ba shi da kwarewa a lugar larabci yace wai alba'u fi misli hadha litabdi wai ba'un ce tabdiliya yace wa laysa bi shay'in ya'rifuhu ahlun nahw maganan cewa akwai wata ba'un da ake ce mata tabdiliya da ma'anan sashi yace wannan abu ne da ma'abuta na hau ba su san shi ba wawadu hudu kuli ha an na hasu da kuli alal insafi da aka abin da ya fi tabbata wannan ba'ul insafi ake cewa ba ba'ul tabi'id ba domin idan mun dauka ba'ul tabi'id ne da allah ya ce wamsa hu bi rusukum in ka zo shafa kai wajen alwala ko haka kawai kai shi kenan tun da ba ne amma idan mun dauka ba'ul insaf ne shine ka haɗa hannunka da kan ki shafa ije ki dawo shine insaf kuma shi ne abin da ya fi dacewa da ainihin wato ayan nan sannan irin wannan ba'un ɗin a lugar larabci tana zuwa da ma'ana ya fi wajen fuska guda goma sha uku akwai wannan ba'un ɗin na al'ilsagu wanda al'imamu siboyi yake faɗa ya ce ita ce ma'anarsa na asali a cikin huruful jarri wannan ba'ul ilsag ɗin nan ko dai ya zamanto ma'anarsa na hakiki ko ya zamanto ma'anarsa na majazi amma wannan shine ma'anarta na asali sannan akwai ba'ul isti'ana ita ce wacce take shiga cikin aiki ita ce wacce take shiga cikin sunan Allah da muke karantawa bismillah sannan akwai as-sababiyyatu wat ta'lil sannan akwai at-ta'diyatu suna ce mata ba'an naqli ita ce wacce take sanya fi'ili lazim ya koma yana zamanto ainihin wato muta'addi sannan akwai al-qasam ba'ul qasam sannan akwai ba'ul iwal sannan akwai ba'ul badal sannan akwai azzarfiya ba'ul din da take zuwa da ma'anan fi kaman wa laqad nasarakum Allah fi badrin da ma'anan fi badarin ne sannan akwai al-musahaba wacce take zuwa da ma'anan ma'a sannan akwai ba'ul din da take zuwa da ma'anan min at-tab'idiyya sannan akwai an da ma'anan ainihin wato an sannan akwai alisti'ilahu da take zuwa da ma'anan ala sannan akwai at-ta'kidu wa hiya za'idatu lafzan ita ce wacce za a ƙara ta a lafazi gwargwadon litirabi shi yasa wajen na nafa yanzu in ka ce laisa talibu mustahidan da laisa talibu bi mustahidan kwata-kwata ba ma'anar sa ma wajen kore to wannan shine ma'anar da babun dinnin yake zuwa da shi da haka a nan wajen zamu ga malamai sun faɗa cewa an kawo wamsahu bi rusukum ne a tsakiya don a samu tartibi ta yadda daga wanke hannu a wanke fuska sai wanke mai hannu shi ne wa aidiyakum ilal marafiq sannan sai shafawa kai sannan wa arjulakum ilal ne. amma asalin magana idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'bayn wamtahu bi ru'usikum ne wannan shine to amma in aka yi haka to tartibi da ake so a samar wajen alwalan ba zai samu ba shi yasa saboda tartibin alwalan ya tafi haka sai aka kawo almasu sai aka shigar da shi tsakanin wasu wanke hannu zuwa idan tsaho da kuma almasu zuwa shafafai sannan sai kuma wankewa kuma za a ga cewa a laura haka ake me yasa ne yi mukaddima da wannan bayani saboda muna rikici da yan shi'a yan shi'a kowa ya sani ba wai maganan alula ba a'a da lahi jazairi cewa yi mu ba za mu taɓa haduwa da ahlus sunna akan Allah ɗaya ba ko annabi daya yace in dai wannan Allah da ya aiko wannan annabin wannan annabin da ya zo khalifin wannan annabin shi Abubakar yace to wannan allon ba mai yarda da shi ba annabin ma ba mai yarda da shi ba sannan babu wata matsala kwaya daya kaf da musulmin duniya da shi a wacce aka haɗu a kanta musulmi na wani addini ne na musulunci wanda Allah ya aiko annaba da shi khalifarsa abubakar umar usman a zamaninsu Allah ya cika alkawarin istiklafin da ya yi yace wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus ta la yastakhlifannahum fil ardi a wannan lokacin addinin musulunci ya a bayan ƙasa su kuma a imma isne a shari'a da suke magana in ba al Hassan ba da sayyidina Ali babu wanda ya shugabanci kowanne daga sai maka sai wanda ya sha guba ya mutu sai wanda ya kada yanzu ma mahadi sun ce ya shiga wani ramin bera a Iraki yana can akwai wata jaka a hannunsa sunanta Jafaru ita wannan jakan akwai ilmul awwali wal akhiri na a cikin ta Allah ne kadai ba a ce akwai wannan cikin wannan jakan ba har Qur'anin gaske yana ciki mahadi ya shige da shi can saboda haka ya ce ba zai fito ba sai duniya ta gama lalacewa kaf sannan zai fito an samu shigo inda mahallin su ya bayyana da yawa to sai suka zo sai suka dauki wannan sai zaka ga suna ta kawo abubuwa na shubuha cikin littattafan sunna cewa ai asali alula wancewa biyu Allah ya saukar sannan ya saukar da shafa guda biyu to shi yasa zamu ga anan wajen Allah sai ya ce wa arjulakum ila alka'bayn Muhammad Aminu Tinkiki a littafin sana adwa'ul bayan fi ilahi alqur'an bil qur'an yace wannan matsala na wa arjulakum yace salatu qira'at akwai qira'a guda uku yace ɗaya daga cikin sha ce ba a aiki da ita biyu daga ciki mutawatirai ne yace qira'at da ta zo shazza akwai kira'a na faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiki wamsahu bi ru'usikum wa arjulu wa arjulu lamun din ay mata damma wannan kira'a ce shazza yace amma kira'a mutawatira guda biyu ne akwai kira'a na nasba kamar yadda alarama ya karanta yanzu arjulakum ila al ne. sannan akwai ƙira'a na darra wa arjulikum ila alka'abaini to sai suka ɗauki ma'anar ƙira'a na wa arjulikum sai suka ce afafi ne akan wamsahu bi ru'usikum za mu ga shine sai ce amman nasu wa huwa qira'atu nafi wa ibn amir wal kisa'i wa asim fi riwayati hafsin min as-sab'iyya wa yaqub min as-salata yace amma al-jaru فهو قراءة ابن كثير وحمزة وأبي أمر وآسم في رواية أبي بكر الإمام الشاطبي ينا فداء تكين شاطبية ينا شعماء القصري شدد يا قاسية شفاء وأرجلكم بالنسب أما ردا على هكا الإمام الشاطبي يكي جوا تشيني za mu ga cewa a nan wajen da Allah maɗaukacin sarki ya tashi sai suke kafa hujja da cewa ai wannan ayat da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn dan an nuna cewa shafa za a yi a ayar da ke cikin suratul nisa'i da yace ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abidi sabilin hatta tattasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban kun ga famsahu bi wujuhikum wa aydikum suka ce yadda nan a wajen temama shafar fuska za a shafa hannu to haka ma a nan wajen wamsahu bi rubusikum wa arjulakum ita ma kafa shafarta za a yi ba wanki ba za a yi wannan shine dalilin da suke dogara da shi to da muke ce musu alqur'anin nan da Allah ya saukarwa da mutane shi larabawa ne farko shin ya basu da ƙur'anin saboda sun iya larabci su fassara shi su gane shi ko ko ya turo annabi shi zai wa mutane bayanin ƙur'anin a aikace mai Allah ke nufi to annabi sai ya bayanin wancan ayar cewa taimama ga yadda ake idan ka lura da hatta ayan taimama da Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum a wajen taimama shin fuska ake sha fara shafa ko hannu ko hannu ake fara shafa ko fuska wanne ake fara wanne yake fari za ka ga cewa akasin abin da ayat ta faɗa ne shi ne don shi annabin shi Allah zai shi tsura masa nauyin ya karantar da mutane ƙur'ani sannan mun ba da misali ɗazu ayin la ta dakulu buyutan gaida buyutukum hatta ta sta'misu wa tusallimu ahliha in ala ahliha saboda annabin ne zai karantar da ƙur'ani cewa ga abin da Allah subhanahu wata ta'ala yake sannan shafar fuska kowa ya san idan za a yi taimama ga inda za a shafa na fuska an haddade haka ma hannu a wajen taimama ita kuma gaba idan ka ci wamsahu wamsahu bi kuma wa ita kuma ina za a shafa Shi ne kaga in shafar kafa za a yi Allah ba zai ce wa arjulakum a bai kaabaini ba sannan a ce ku shafi kafa zuwa idan wa idan sahu ita fuska kai wuce aka yi wani sahudu rufusikun magana taimama wani sahudu wuce kuma aidiku ba a haddade ba amma nan da Allah wankewa yake bukata sai ce wa arjula kun ilil ka'abai ne inda ba wankewa yake bukata ba a yi ta hadidi a ce zuwa ka'abai ne a ba shi da wani fa'ida ne da yadda aka faɗa a cin aka ce wamsahu bi wujuhukum wa aydikum shikenan kawai nan sai a ce wamsahu bi rufusikum wa arjulukum shikenan sai a shi shikenan duk inda ka shafa a kafa ne amma cewa ilal ka'abaini wannan ya nuna cewa ba ana nufin wato shafa ba ne ana nufin wankewa ne shi ya sa za mu ga cewa shi al Fakarar fakhruddin razi da ya zo kan wannan matsalar za zaka ga 'yan shi'a tana da wani rainin wayo matsala ce malami zai ɗauko ta ya tattauna ta a littafi ya mata rugu-rugu ya ce ƙarya ne idan kana ɗalibin sunna sai ɗan shi a ce maka kuma ka je ka diba littafin wani wani ma ya kawo to da ya kawo ya ce ne ba zai ce maka abin da yake ba sai ce maka ai wani ma ya kawo haka suke to dinin razi da ya gama sai ce wa alam ka sani la yunkiru aljawab an hada illa min wajhaini ba zai yi ba a iya ba da amsa ta wannan sai ta fuska guda biyu yace na farko annal akhbar alkasira hadisi da yawa sun zo daga manzon Allah waradat bi ijabil ghasl wacce take wajabta cewa a wanke kafa sai yace wal ghasl mushtamilun alal masjid idan an ce wankewa to ya kunshi shafawa saboda duk wanda ya wanke kafa shi wajen wankewa sai ya shafawa sai ya shafa kafa wala yan akisu ba zai akasa ba amma ba duk shafawa bane ya kunshi wa wankewa sai ce fa kana al-ghaslu aqrabu ila al-istihabi ilil yaƙi da aka wanke kafa ya fi kusa wajen cire shakka fa wajabal masiru ilai sai ce wajibi ne a koma kansa ya ce wa ala hadal wajahi yajib alqatu bi anna ghasl ar-rajul rijli wato wanke kafa ya wajibi ne yana tsayuwa ya koma matsaman masiha yana tsayuwa matsayin wani shafar sakari saboda duk wani kafa sai ka samu akwai shafa a ciki amma ba duk shafar kafa bane ya kunshi wanki sai yake cewa wasani anna farzar rijilaini lalle farlanta cewa a wanke kafa guda biyu mahadudun ilal ka'abaini wadda hadidu inna ma ja'a fil ghusl la fil masjid duk abin da kuma kaga an iyakance shi a wannan to yana da alaka da wankewa bane ba shafa ma kaga nan da Allah ya zo maganan kai da yake shafa yake nufi kaga cewa ai famsahu bi rubusikum kaga bai ce daga kai zuwa kaza zuwa kaza kawai sai ce bai kosu amma kafa da ba shafa ake nufi ba wankewa ake nufi sai ce wa arjulakum ilal ka'abain sai akai tahdidin inda za a wanke din wannan ita ce maganar da ya faɗa al-imam al-qurtubi ga cewa a cikin littafin as-sunan al-kubra ta ahmad bin husaini bin ali bin musa wanda ya rasu hijira 458 ya buɗe babu ƙira'ati man ƙara'a wa arjulikum huwa arjulakum nasban sai nasaba yace wa annal amra da'a ila al-ghusli wa anna man qara'aha qabdan inma huwa lil mujawara duk wanda ya karanta qira'ar wa arjulukum lil mujawara ne akwai abinda a larabci yana daukan nasaba ne amma mujawara makotaka ta yadda ka bashi rufa ko jarra majarurun lamza mansuban takadiran saboda mujawara duk ɗalibin da ya san lugar larabci ya san wannan sai ya kawo maganar al'imamul ƙurtubi al'imamul ƙurtubi kai sai ya kawo yake cewa ƙalan nahasu nahasu ya ce al'imamun nahas ya ainihin wato faɗa yake cewa min ahasani maƙila yana daga cikin mafi kyawun abin da za a ci annan masaha idan an ce shafa walgasla da wankewa wajiba ne jami'an duka sun sama wajibi Falmarsu wajibu shafan kafin wajibi ne ala qira'ati man qara'a bil khabdi akan qira'ar waɗanda suka karanta da kasara wal ghusl wajibun ala qira'ati man qara'a bin nan, wankewa wajibi ne a akan qira'ar waɗanda suka karanta da nasba sai ce wal ne bi manzilati ne. kira'o'in guda biyu suna da alaƙa ne da matsayin ayoyi guda biyu ibn adiyya yake ta wa zahaba qaumin mimman yaqra'u bil kasri ila anna al masfa fi rijlayn huwa al cikin waɗanda suke karantawa da jarra sun tafi akan cewa wanki shafar kafar yana ainihin wato matsayin wankewa ne qultu sai nace وهو الصحيح فإن اللفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح wai su laƙo bai ma'anar abin abinda ba su sani ba a lokacin larabci ita kanta kalmar almasu din ana faɗarta da ma'anan wanke wadda babu addar ku ba a jiki da haka idan muka ɗauki kira'o'in guda biyu muka haɗa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wankewa kai tsaye ko to kira'a na wa arjulakum sai ya zaman to ka shafi kafafka ka san da kake wanke ta ka hada da wankewan ka hada abu guda biyu yanzu kira'an ya riga ya fito babu iskali amma su yan shi'a sai suka ɗauki shafa kawai za a yi sau da haka wani in ya zama dole su ya shafan ya ga za a sami ido sai dan wulkita ya dan wulkita wukit sai ya shafi kafarsa sannan daga bayan wanki wani zo ya wanke saboda taƙiyya sai yake cewa ƙalil harawi أخبرنا الزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي an عن أبي يزيد ansari قال يتي almasu akan faɗa almasu fi kalamin arabi a cikin maganar larabawa ya kunu gasulan kuma ana nufin wankewa da shi da haka in ɗan shi'a ya zo yana jayya da kai ka faɗa mai cewa ya san cewa a lugar larabci larabawa na amfani da kalman almasu suna nufin wanke abu ya sani wa ya kunu masan wa minu? daga nan ake faɗa da rajuli ga mutum idza tawadda'a fa a a'da'ahu idan mutum yayi wanka ya wanke gabansa sai a ce ta tamassaha Wai yuqalu akan ce masa Allah ma bika gasa ghasalaka wa tahharaka shi yasa laraba sai su ce masaha Allah ma bika idan Allah ya wanke ka sannan ya tsarkake ka daga zanubai yace fa idza sabata bin naqal an al in ya tabbata ta hanyar cirantowa annal ya kuna bi ma'anar al ita kanta kalmar masu ana faɗatta da ma'anan algaslu ya ce fatarar jaha ƙaunu man ƙala innal mufarad bi qira'atil khafd alghasl bi qira'atil nasb allati la ihtimala fiha da Allah ya ta sai ya kawo kalmar wa arjulakum don ya ɗauki wankewa sannan sai ya kawo wa arjulakum dan kai da kake wanke kafa ka haɗa da goge ta da kake wanke kafa don me saboda kafar dan adam an san ya ko ina daukar danta a jikin dan adam inda yake taka sai zaman to kaya abu guda biyu ka hada da almasu da ma'anan cuda kafar san da kake wankewa sannan ka kuma yi amfani da algaslu wanke kafa ta hanyar zuba mata ruwa wannan shine abin da yake fada sai yace wa bi kasaratil ahadith thabitati bil ghusl saboda yawan hadisan da suka zo wajen wankewa والتوقد على ترك غسلها في أخبار الصحاح لا تبصى كثرة أخرجها الأئمة حديثا لصنع ديوة النبي ياي بياني to yin shi duk sai suka tsare su wa'annan hadisan sai suka ɗauki kira aljarra sai suka ba ta ma'anar da suke nufi ba ma'anar da malamai suke nufi ba to za su ta kawo maka sai sai maka ayar imam suudi ya kawo a cikin fi da al-imam suudi shi bai ce maka duk abin da ya kawo ciki zai inganta ba shi dai ya ce kawai zai yi tafsiri duk abin da magabata suka faɗa to zai kawo da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba haka yake ta kwasowa bai ta zubawa a ciki ya ta zubawa a ciki wannan ita ce maganar da ya faɗa haka nan al'imam al'urtubi ya ƙara kawowa har zuwa ƙarshe to ana nuna cewa saboda lokaci ya yi wannan matsalar saboda muhimmancinta akwai shubaha in Allah ya yarda ba za mu tsallake ta ba gobe za mu dora daga nan mu tsara su bayani sannan mu ci gaba amma lallai wannan mazhaba da wayannan mutane suke kanta mazhaba ce ta ƙata. duk wani mutumin kirki a duniya wanda duniya ta yarda da imaninsa da tsoron Allahnsa da nagartarsa babu wanda bai yi Allah wa dare da wannan mazhaba da suke tafiya a kanta ba addini ne da yake kishiyantar addinin musulunci kuma in Allah ya yarda su jira kwanan nan su ma darasi zai fara zuwa akan aƙirin yan shi'a isne a shari'a su ma karatu zai fara zuwa a kansu ai duk waɗannan da ake bugawa da su kan su ɗauka wai wannan dagar an riga an fara ta ajiyar a'a yanzu ne ma za mu fara shirin sababbin karatuttuka da ake gani da izinin Allah saboda haka su jira su ma nasu darasin yana nan zuwa zai fara zuwa kwanan nan insha Allah wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته